والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم yau 25 ga watan zulqada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya eh 22 na'am yau 22 ga watan zulqada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2019 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu gadwa wal rawha fi sabilillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babul gadwati wal rawha fi sabilillah babul samako da kuma maraita a cikin daukaka karmar Allah wa qabi qawsi ahadikum fil janna da kuma kwatankwacin baka na ɗayan ku a cikin aljanna kwatankwacin baka na ɗayan kwacikin aljanna na'am حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب حدثنا هميد عن أنس نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله شوى وتسمكو أشكين دوا كلمة الله أو روحة كوكما مريتا أشكين دوا كلمة الله خير من الدنيا وما فيها يا فأل خيري دقا دنيا دا أبن دا mutum ya buga sammako wajen yin jihadi fi sabilillah ko ya maraita wajen yin jihadi fi sabilillah ya fito da maraice ya fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikinta na'am حدثنا إبراهيم بن منزل حدثنا محمد بن فلاح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو an karbo daga Abdurrahman bin Abi Amra an Abi Huraira radiyallahu anhu shi kuma ya karbo daga Abi Huraira Allah ya kara mishi yadda. an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce laqab qausin fil janna kwatan kwacin baka a cikin aljanna khairu mimma tatlu alaihi shams ya fa alkhairi fiye da abin da rana ke bullowa a gare shi wa taghrub ko kuma abin da rana ke faduwa a gare shi na'am wa qala yace algadwa la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah yace sammako ko kuma maraita a cikin ɗaukaka kalmar Allah khairun mimma tatlu alaihi shams ya fa alkhairi da abin da rana ke bullowa a gare shi wa taghru kuma yake faduwa na'am wato dan kwatankwacin baka an gane a aljanna ya fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikinta kaga wannan kamar ana kwadaitar da kai ne wato game da wato ka yi shirin bayar da ranka wajen kariya ga addininka babu wani abu da ya fi addinin mu a matsayinmu na musulmi babu wani abu da za mu yi kishinsa an gane ko ko da za mu yi asarar komai ne a rayuwar mu sai addininmu an gane wannan tun da dai idan mutum har ya tsaya ya yi abu fi sabilillah to zai samu lada wanda baya iyakantuwa na'am حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rauhatu wal fi sabilillah wato maraita da kuma sammako fi sabilillah afdal duniya ad-dunya ya fa alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya. babu al-hurul ain wa sifatihinna babu matan aljanna da kuma siffofinsu. su na'am yuharu fiha darfu darfu shadidatu sawad al-ain wato su hurul ain idanuwan mutane suna rudewa idan sun gansu suna da tsananin kyau wanda idanuwa suke rudewa idan sun gansu shadidatu sawad al-ain masu tsananin bakin ido shadidatu bayan al-ain masu tsananin farin kuma wajen bakin bakin ne kirin sannan wajen farin fari ne kal kamar madara an fahimci wannan ko kenan ido wanda yake abin yabo yana daga cikin siffa na kyau mace ya to idan ta bakin irin ne ba irin idan turawa ba irin idan mage wanda ga cewa wato wannan wajen bakin sai ganshi abin nan ne eh, eh sai ganshi kamar na kyanwa ko ana so bakin ya zan bakin kirin ne alamar kyau yawwa wa zawwajnahum bi hurul ain Allah ya ce muttaki'ina ala sururin masfufa hmm. wa zawwajnahum bi hurul ain mun aurar da su mun aura musu matan aljanna matan hurul ain so mu'minai na kirki an kahanahum hmm. mun aura musu matan aljanna hur in an ce hur shine wanda yake masu tsananin bakin ido wajen bakin bakin irin sannan wajen wajen farin farikal an gane su ne hul sannan il masu manyan idanuwa kenan yana daga cikin siffa na kyau idanuwa su fito yawa kada ido ya zama irin idan mutanen japan ko mutanen chinese masu ƙananan idanuwa wayannan ƙananan idanuwa siffa ne na muni sannan idanuwa kuma su yi manya-manya har ya wuce gona da irin sifa ne na muni amma idanuwa su zamanto matsakaita to mata aljanna suna da matsakaitan ido an gani. idan ido ya yi girma da yawa mutumin in ya kalle ka sai ka firgita kaga maimakon ya zamanto siffa na kyau sai ya zamanto siffa na firgitarwa an gane yayi kamar hanci ai hanci siffa ne na kyau amma akwai matakin da hanci akwai girman da hanci yake zan muni ko? na'am komai ya zama to matsakaici na'am haddasana abdullahi bin muhammad haddasana mu'awiya bin amr haddasana abu ishaq al humaidi na'am qala sami'tu Anas bin Malik radiyallahu anhu na ji Anas ɗan Malik Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma min abdin yamutu lahu inda Allah khairun yasurruhu ma min abdin ma min abdin yamut hmm. babu wani bawa da yake mutuwa lahu inda Allah khairun yasurruhu alhali yana da yana da a wajen Allah yana da wani alkhairi da yake faranta masa lahu inda lahi khairu ma min abdin ya mutu babu wani bawa da yake mutuwa lahu inda lahi khairu alhali yana da wani alkhairi ya surru ya surru an yarja ila duniya eh wal alhali yana da wani alkhairi ya surru an yarja ila duniya a ce wai zai yi farin ciki ya dawo zuwa ga duniya duk bawan da ya mutu in ya mutu yana da wani alkhairi tare da shi ba zai yi farin cikin ya dawo duniya ba an gane ko tunda har ya mutu da alkhairi an gane an ce babu wani bawa da yake mutuwa alhali yana da alkhairi a wajen Allah ya suru an a irin duniya wanda zai yi sha'awan zai yi farin cikin ya dawo duniya wa anna lahu dunya wa ma fiha ko da za a bashi duniya da abin da ke cikin ta in dai mutum ya riga ya mutu tare da alkhairi ba zai yi sha'awan ya dawo duniya ba ko da za a bashi duniya da abin da ke cikin illa shahid sai dai shahidi kawai shahidi ne shi ya mutu da alkhairai masu yawan gaske kuma ya hango alkhairan amma kuma shi zai yi fatan ya dawo duniya an gane a ƙara kashe shi ya ƙara komawa a ƙara kashe shi ya ƙara komawa an gane ko sai dai shahidi ma ya ramin fadalin shahada saboda abin da yake gani na falalan shahada ya ga falalan shahada zai ce to saboda haka da ma Allah ya ƙara dawo da shi duniya ya ƙara dimfarar makiya ya koma da su a ƙara kashe shi fa innahu yasurruhu an yarja ila dunya to lalle shi shahidi zai faranta masa rai zai yi sha'awar ya dawo zuwa ga duniya fa yuqtala ukhra a kashe shi wani lokaci daban saboda falalan shahada a cikin sabilillah ashe mutumin da ya mutu a wajen jihadi bai yi hasara ba ya samu wani irin lada ne mai girman gaske wanda Allah kaɗai san sirrinsa na'am qala wa samitu ana bin malik an annabi sallallahu alaihi wa sallam ce na ji anas bin malik shi ma daga manzo sallallahu ya ce. la fi sabilillah wato maraita a wajen jihadi fi sabilillah aw gadwa ko buga ko wajen jihadi fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fa alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin ta wala qabu qausi qausi ahadukum fil janna kwatan kwacin baka na ɗayan ku a cikin aljanna sai dai tsawon baka ta hmm. ɗayan ku a cikin aljanna a wa mawdi qid eh, ko kuma wajen gwargwadon ya'ani sauɗi. Hmm. a sautinsa ko kuma waje na ainihin bulalansa gwargwadon wajen da ake ajiye bulala khairun min ad duniya. ya fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin duniya din walau anna mura'atan min ahalin janna idla'at ila ahli ahalin ard hmm. da a ce lalle wata mata daga cikin matayen aljanna ɗan hurri'in da a ce ta ɗan leƙo ta ɗan yi tsinkaye zuwa ga mutanen ƙasa la adaat ma baina huma da ta haskaka abin da ke tsakaninsu da ta haskaka abin da ke tsakanin sammai da kansai wala mala'at rihan kuma da ta cika shi da kamshi kamshin turare an gani idan ba irin matan duniya masu warin gumi ba za ta cika duniya da kamshin turare ka ganin kamar an dan ma ishara in har akwai wadata to mutum ya ringa mu'amala da turare an gano wannan ko duk wani abin da za ka yi a ce an ɗan ji wani wari a jikinka wanda zai ɗan cutar da wani to in dai mutum na da iko ya kamata ya nisance shi kaga nan ana yaban matan aljanna suna da ƙamshi to kai ma ya kamata tun a duniya ka fara ƙamshi kai ma eh domin ya zama to kyakkyawan fata zuwa ga can wajen ya Allah yanda nake ƙamshi a nan duniya ya sa shi ma in ƙamshi a lahira hakan eh wala nasifuha ala ra'siha wato dan kwalinta lullubinta da ke kanta khairu min ad-dunya wa ma ya fa alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin ta lullubin matan aljanna kaga har cikin aljanna ma ana lullubi hmm. eh amma yanzu akwai musulmin da zaka sun bar kai ba dan kwali an gane yanzu da yawa ana samun mutanen da zaka ba sa ma sanya hijabi sun doki sanya hijabi ya zama to kauyanci a gare su an gane wannan ko to ga matan aljanna su ma suna yin lullubi to su waye suka fi cancanta su yi lullubi mu muka fi cancanta saboda duniya gari ne na saban Allah duniya gari ne na ainihin na shaidanci misali ne ya fi cancanta a ce mata sun yi shiga mai kyau mata sun yi shiga na mutunci a zurfa jikinsu daga sama har ƙasa an gane wannan ko kaga nan gabaki daya ana kwadaitar da mu ne game da aljanna yauwa tunda dan adam a duniya gaba ɗaya mai dan adam ya fi so abinda dan adam ya samu ya samu abinda yake so hankalin shi ya kwanta kuɗi me yake yi da kuɗin eh me zai da kuɗin dan adam babu abinda ya fi so kaman kuɗi annabi ya ce da kulle ummati da kulle ummati fitna wa fitratu ummati almal dukkan al'umma ta dukkan al'umma suna da fitina amma fitinan al'umma ta dukiya an gane ai kaga ana ta rikici to ka bincika akwai kuɗi a cikin abu wurin da yake busasshe ne zaka shiru daga an fara bala'i to ka bincika bala'in nan zaka ji waɗannan dai maganin kudin nan dai su ne su ne da misali an gane wannan ko yanzu ko limanci kake kaga ana ana fana faɗa kan limanci binciki dalili za ga limanci ne mai albashi sosai shi wani yana so ya tunkule ka ne shi ma yanzu ya zan liman eh akwai limamin da ya ɗauko 'yan banga ba ya ɗauko 'yan daba domin ya tunkule ɗan uwansa saboda da ƙarfin sa yake so ya limanci to da a ce limancin busasshe ne wahala kake sha kawai kana limancin ba a ba ko kuma wala ba ko a wajen ba saka fitinan al'umma annabi shine mai dukiya an gane wannan ko saboda haka a kuma mutane suna neman dukiya ne domin su gina gidaje masu kyau su hau mota mai kyau sannan su yi aure ba ma kamar auren wani bai da mota amma da gudu zai aure in mutum banza ne ma ya ɗibo mata ya ta zinace zinace ko ba ka ba da zaran ya samu wadata sai wannan wadata ya buɗe masa ƙofa na sabon Allah kala kala Allah shi kiyaye to saboda haka idan mutum ya mutu a wajen jihadi fi sabilillah bayan matan da kake da shi Allah zai aura maka da matan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu shahada fi sabilillah na'am wannan tararin da aka magana eh na cewa za suna da kaushi misali amma nan duniya ya tararin ai eh, eh, ai an kuma za ta fita za ta isa tarare a cikin dakin ta amma za ta fita unguwa ba ba ta sa turare mai dogon zango za ta sa turaren da zai kusan mata da wari a jikinta wanda in ta kusanci ƙawayenta ba za su gudu ba misali amma ba za su sa irin turaren nan mai kamshi da yawa wanda kowa zai riga kallonta ba an gane wannan ya saba ma shari'a manzo Allah ya ce mace mai sanya irin wannan turare wato tana da siffa na karuwanci wa iyaz billah nam babu tamanni shahada babun wato burin shahada mutum ya ringa burin Allah ya sa ya shahada ya halatta a idan ka ce Allah ya sa ka yi shahada kamar ka yi burin Allah ya sa ka mutu ne ko to kuma ya ce la ta diga almaut kada ka yi burin haduwa da mutuwa la ya tamanna yanna ahadukum al da asabahu kada ɗayan ku ya kuskure yayi fatan mutuwa yayi burin mutuwa saboda cuta da ya same shi to ya halatta mutum ya yi burin shahada ya halatta ai duk wanda ya burin shahada ya yi burin mutuwa A kuma bambanci ko me a bambanci ai sunan su ɗaya kawai larabcin da kawai amma duwan da ya shahada ya mutu ba taɓa samun shahidin da bai mutu ba eh ko kun san magana ce ga wani shahidi rayayi ha saboda haka an ce kada mu yi burin mutuwa to gashi kuma buhari ya bude babi yin burin shahada ya halatta a yi burin shahada ko baya halatta za mu ci now ya yi mutuwa wajen kariya ga addinin zubu نعم حدثنا أبو اليمان أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للي أبا هريرة الله يقرأ مشي يدايا شيء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ينشيوا والذي نفسي بيدي نارا إذا الله وندريناك هننسا لولا أن رجالا من المؤمنين da ba dan wasu mazaje daga cikin muminai la taqibu anfusuhum wato rayukansu ba za su yi musu daɗi ba da ba don wasu mazaje daga cikin muminai hmm. wato rayukansu ba za su yi musu daɗi ba ba za su ji daɗin an yi fatan da ko an su yi fashi daga gare ni ba kun gane ko da ba don ba za su ji daɗin su yi fashi daga gare ni ba in yaƙi ya zo wala ajidu ma ahmiluhum alai kuma ba ni da abin da zan ɗauki nauyinsu a gare shi da ba don haka ba ma ta khallaftu an ce, hmm. da ban yi fashi daga wata karamar yaƙi ba ta hudu fi sabilillah wacce take yaƙi fi sabilillah da yake nufi a nan wajen yana nufin wato ya rantse da Allah wanda rantsa ke hannunsa da ba don mazaje da ba don wasu mazaje daga cikin muminai ba za su ji daɗin yi fashi ba daga annabi a ce in manzan Allah duk yakin da annabi ya fito da yawa daga cikin mazaje ba za su zo su yi fashi ba ko kai zaka so a ce ga manzo Allah ya shiga wani yaki kai fashi zaka so haka har ba zaka so ba to da ba dan irin wasu mazaje ba za su ba za su ah, wato ba zai faranta musu rai su yi fashi daga gare ni ba a cikin yaki kuma ni ba ni da abin da zan dauki nauyin sa a gare shi wallahi da ba dan haka ba da ba zan yi fashi daga koda dan karamin yaki bane wanda suke yaki fi sabilillah hmm. da duk wani karamin yaki da sai na shiga to ba matsalar shi ne na in na shiga kowa zai sha'awa shi ma ya shigo ko da zai takura to wannan shi yasa akwai yaƙoƙin da annabi baya zuwa saboda kada ya sa wasu mutane cikin ainihin wahala za su ce duk yaƙin da annabi ya je su ma sai sun je to da ba don haka ba annabi ya ce wallahi da ba zan taɓa yin fashi da duk wani ƙaramin yaƙi ba to ai wannan ƙaramin yaƙi zai juya ya koma babban yaƙi inda annabi ya je ko kowa zai ce ah, yaya za a yi a ce manzon tsira sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta ya shiga wannan yaƙi ni ban je ba sai kowa da kowa duk takuran da zai sai ya ji an gane to shi na nufke cewa alhali ni kuma ban da abin da zan ɗauki nauyinsa a gare shi in na ce in an ce kowa da kowa zai ji wani zai so ya je ba shi da kuɗi bai da guzuri bai da abin hawa kuma ni ban da kuɗin da zan iya siyan mai abin hawan da zai hau ban da kuɗin da zan siyan mai abincin da zai ci a wajen jihadi din kaga abin ya zama shakka hmm. ko wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa lawadittu anni uqtalu fi sabilillah wallahi zan so a ce ni an kashe ni fi sabilillah ji annabi zan so a ce an kashe ni fi sabilillah sa'annan a rayar da ni summa uqtal sa'annan a ƙara kashe ni summa uhya sannan a rayar da ni zan so haka summa uqtal sannan a kashe ni summa uhya sannan kuma a rayar da ni summa uqtal sannan a ƙara kashe ni kuma mm. zan so haka an gane wannan ko saboda abinda manzon Allah ya hango abinda ya gani na girman lada da shahidi ke samu wanda ya mutu a fagen fama an gane wannan ko to kaga wannan hadisi ya nuna mana cewa mutuwa a fagen fama ba ƙaramin lada yake da shi ba zai yi wa shi ne a dalilin da ya sa kake ganin mutane da yawa a wannan zamanin suke sha'awar su ga kundin bala domin su mutu da sunan jihadi an gane wannan ko tun da kaga an nuna jihadi na da falala to ya kamata a gare ka a matsayinka na dan uwa musulmi ka karanci menene jihadi tukuna amma an gane musulunci an gane menene sunna a cikin jihadi menene bid'a a cikin jihadi wani abu ne ka aikata ka yi daidai wani abu ka aikata ka yi kuskure to mutane sun kwadaitu game da jihadi amma ba su kwadaitu da yin karatu akan sharuɗin jihadi abubuwan da suke haramun a cikin jihadi abubuwan da suke mustahabi abubuwan da suke bata jihadi duk ba a karanta shi shin littattafai nawa ka karanta ya kai mujahid dangane da jihadi game da sallah mutane suna wasa da shi eh mutane suna karanta littafin fiƙiwu da zai koya musu alwala mutane suna karanta littafin da zai koya musu sallah ya koya musu azumi ya koya musu zakka ya koya musu aikin hajji ya koya musu kasuwanci to jihadi ba shi ba a karantar shi kawai mutum zai yi niyya ne kawai ya ɗauki makami ya kama yi ko akwai dokoki wanda suke hukunta jihadi akwai ko babu to amma da yawa daga cikin mutanen da suke da'awan jihadi a wannan zamani 'yan boko ne wasu ba su da zurfin karatu na addini amma kuma za ga mutum ya yi kundin bala ya je ya fada cikin hallaka in ma ya kunan bakin wake wanda amma an gano sunna ba daidai bane ya saba ma sunna misali ko kuma ya je ya kashe wanda ba su dace ya kashe ba ko kuma ya je ya yi jihadi a lokacin da sharuɗin jihadi ba su cika ba misali jihadin nan an kwaɗaitar a kan shi amma fa sai fa idan jihadin ya zo an gane an kwadaitar ga yin noma amma sai lokacin me idan ka zo ka ce za ka yi noma amma lokacin noma bai yi ba sai ka shuka wannan shukar zai bada zai haifar da ɗa ido ba zai haifar ba Sai ka ce tutun da dai an ce an kwadaitar ga noma ni ba na ni kawai zan yi noma ko da ƙasa busasshe ne Allah ne yake tsarar da shuka a ce bawan Allah ka tsaya a yi ruwa tukuna ka ce babu ruwana kuna da raunin imani Tun ma wanda yake ganin sai an saukar da ruwa za a yi za a yi noma wannan ya nuna baka ma yadda da Allah ba wannan shine caji an gane wannan ko to saboda haka wato shine malamai suke cewa babu abin da yake mai matsar muhimmanci ko mai matsar haɗari? amma ko mutane ba sa karatun shi ka duba da'awa zazzakiya wajen shekara arba'in kenan zuwa yau ake yin da'awa zuwa ga jihadi amma tun daga jagoran har zuwa ɗaliban duka zero na basan gane akwai ɗalibin da yake gwagwarmayin jihadi ko kawai bai sauke ba na basan gane wannan kai wani ko baki na larabci bai sani ba in ka tambaye shi ma menene jihadi mai shari'a na to bai sani ba haka wannan ba karamin cin amana ba ne na mutane wato abin da yake da alaka da ran ɗan adam kasan musulunci ba ya zo ya tsara ran ɗan adam ne musulunci ya zo ya tsara addininka da ranka da hankalinka da mutuncinka da nasabanka da mai kuma da dukiyanka musulunci ya zo ya tsare duk wani abu wanda zai kawo ka salwantar da addininka musulunci bai dare shi ba duk wani abin da zai sa ka salwantar da ranka musulunci bai dare shi ba sai abin da ya fi shi muhimmanci za ka salwantar da ranka ne ga abin da ya fi wannan rai muhimmanci me ya fi rai muhimmanci eh addininka aljanna misali addininka shi ya fara muhimmanci to kuma ba za ka ba da ranka ba za ka ba da ranka ba sai ka tabbatar da cewa addinin akewa ko ba za ka san addinin akewa ba sai ka karanci addinin tukuna idan ba karanci addinin ba sai ka zo wato ka yi mummunan mutuwa kuma a kira ka shahidi kamar yadda muke gari sai mutum ya rike tuta ya je wajen yan sanda kawai su harbo shi za a ce shahidi wani shahadan ya zama arha ana fatan gane wannan Allah shi kiyaye to a cikin wannan hadisi manzon Allah ya yi burin mutuwa ya ce lawadittu anni uktalu fi sabilillah fa uhya zan so a ce ni an kashe ni fi sabilillah sana'a rayuwa eh to kuma ka ce kuma a kowa ya san cewa manzan Allah Allah ya riga ya gaya masa ma ba zai mutu ba wato ba zai ba wanda zai kashe shi son ci Allah ya ce masa wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane Allah ya ma annaba alƙawari zai tsare shi daga mutane kan me kada kada a kada su cutar da shi kada su yi me kisa yawa Allah zai tsara annabi daga kisa zai tsara annabi daga sihiri ko a'a ai yana magana ba kan sihiri yake magana ba yana magana zai tsara annabi kada a kashe shi amma za a iya cutar da shi ana iya zagin shi ana iya dukan shi ana iya ji mai ciwo kamar da duk mun gani a cikin tarihi ko ba ka ba to amma shi annabi Allah ya tsare shi kada a yi mai kada a kashe shi to sai kuma gashi manzo Allah wanda Allah ya riga ya gaya masa cewa wallahu ya asimuka minan nas sai gashi kuma yana cewa zai so a ce an kashe shi kuma an rayar da shi dama yana halatta mutum ya yi fatan abin da ba zai yiwu ba eh abin da ba zai yiwu ba sai kai fatan dama ka same shi kuma ce zan so a ce in kai matsayin annabawa ya halatta yi wannan fatan wannan ya zama ta'addanci cikin addu'a ko annabi nan to saboda wannan magana din malamai suka ce to anya wannan magana lawadittu anni uqtalu fi sabilillah magana annabi ne ko magana abu huraira wasu malaman hadisi suka ce a'a wannan ba magana annabi ne. idraji ne daga magana abu huraira radiyallahu an ba manzo Allah ya faɗa ba shine ibn hajar ke cewa wa huwa ba'i wannan magana yayi nesa da hankali ba abu huraira ya faɗa ba manzo Allah ne ya faɗi wannan magana an gane wannan ko wato manzo Allah ya faɗi wannan dan ya kwadaitar da musulmi akan jihadi an gane yana so da ya yi matuƙar mubalaga wajen bayanin falalan jihadi da kuma kwaɗaitarwa a kan shi ba wai yana nufin cewa lalle za kashe shi bane wajen ɗaukar kalmar Allah Allahu a'lam na'am haddathana yusuf bin yaqub as hmm. addasana isma'il bin ulayya an ayyub an humayd bin hilal an anas bin malik radiyallahu anhu qala hmm. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي غدبا سي يجي أخذ الراية زيد فأسيما زيد بن حارثة زيد بن حارثة يا كرب توتا سي أكا مصيبا تدشي ثم أخذها جعفر فأسيما sannan sai Ja'far bin Abi Talib shi ma ya karba shi ma sai aka aka musibantar da shi summa akhadha Abdullah bin Rawaha sannan sai shi Abdullah bin Rawaha shi ma ya karɓi wannan tuta a shi ma sai aka musibantar da shi sun ma ha Khalid bin Walid sannan sai Khalid bin Walid shi ma ya karɓi tuta an gairi imratin ba tare da shugabanci ba hmm. duk ainihin komandojin da aka naɗa kowanne daga cikin su yayi shahada amma Khalid bin Walid da ya ga cewa bala'i yayi bala'i duk an kashe komandoji nan take shi ma sai ya karɓi tuta ba tare da an shugabantar da shi ba da manzo Allah ya riga ya faɗi idan idan ai ne yayi shahada a ba wani in wani yayi shahada a ba wani to dukkan su wanda manzo Allah ya ayyana sun kare sai Khalid bin Walid saifun min suyufillah maslul sai ya karbi tuta nam fa futihala sai aka bashi nasara nam wa qala ma yasuruna annahum indana sai yake cewa baya faranta mana rai a ce su mujahidun suna wajenmu ba za mu yi farin ciki a ce su wayannan mujahidun wato sun bar wancan inda suke fagen fama sun zo wajen mu ba ala ayyub sai ayyub yake ce au qala ko kuma yace ma yasurruhum annahum indana su mujahidun din ba zai faranta musu rai ba a ce lalle suna wajen mu su mujahidun din kwata kwata ba sa farin cikin a ce da ma sun dawo wajen mu masu farin cikin da sun gudu a fagen fama sun dawo gida su ne wa su ne munafukai masu yawa lokanu inda na mamatu wala kutulu an gane su munafukai su ne wanda suke fatan da ma sun gudu sun dawo gida amma mutumin da yake da ƙarfin imani a zuciyarsa ko da ya ga wane ya yi shahada wane ya yi shahada ba zai taɓa yin sha'awan ya bar wannan fagen fama ya koma gida ba saboda ya san falala da kuma ladan da ke tattare da jihadi bin sabilillah wa ainahu tazrifan manzo Allah ya faɗi wannan magana alhali idanuwansa na ta zubar da hawaye saboda ya ga manya-manyan kwamandoji sun yi shahada na fatan gane tunda sun yi shahada mai na zubar da hawaye kuma eh ya zubar da hawaye ai yan aljanna ne ba kamata ya farin ciki ba eh idan ya zama to an kaddamar da shahidai farin ciki ya kamata a yi ko bakin ciki eh kaga manzo Allah yana cewa idan mutum ya kaddamar da jarirai kamar guda uku za su to masu ceton shi a wajen Allah gobe kiyama to yanzu za ka yi sha'awa ya su mutu duk da cewa in ka kaddamar da su za su to masu ceton ka ka ce ya Allah ka sa ina haihuwa suna mutuwa za ka yi wannan addu'a ka ba za ka yi ba wato ba ka so amma in ya riga ya faru ka yi haƙuri domin lada ne mai yawa ba ka son wani ya mutu amma in mutuwan ya zo a fagen fama mutuwa na shahada ka yi haƙuri ba haka aka so ba amma ba shi wancan wanda ya mutu yana nan yana farin ciki yana cewa ya laita ƙaumi ya alamun mm. bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al da ma a ce mutane na sun sani irin gafaran da ubangiji na yi mun irin daɗin da nake ji a cikin aljanna da sun sani kuma da yadda ubangiji ya sanya daga cikin abin karramawa amma kai za ka yi baƙin ciki ka saba da mutum sai ga ba shi dole sai ka zubar da hawaye an gano wani ko na'am babu fadali mai yusra'u fi sabilillah babu falalan wanda ake kayar da shi a cikin jihadi fi sabilillah mata sai ya mutu a cikin jihadi ko huwa minhu to shi yana cikin su wa qaulillahi ta'ala Allah ta'ala yana cewa wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli duk wanda ya fito daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa sun mai yudrikul maut sannan sai mutuwa ya riske shi akan hanya waƙa a ajruhu ala Allah to haƙiƙa ladan shi ya riga ya auko zuwa ga Allah Waƙa ba. wajaba ai ladan shi ya wajaba ga Allah an gani to nan yana magana kan hijira ne ayo duk wanda ya fito daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa sun mai yudrikul maut sannan sai mutuwa ya riske shi bai samu daman yin hijiran ba faqad waqa ajruhu ala Allah haƙiƙa ladan shi ya auku zuwa ga Allah eh akwai wani sahabi a lokacin da ya ga ana hijira sai ya yi sha'awar shi ma ya hijira a lokacin yana cikin tsananin rashin lafiya rashin lafiya ya kai intaha wanda ba zai iya yin tafiya ba sai dai a ɗauke shi akan gado shi ne sai ya kira 'ya'yan shi yake ce musu ni gaskiya ni a gani na ba ni da uzuri in dai har manzan Allah zai hijira daga maka zuwa madina ni kuma ashe ina zaune a nan wajen gace baba kana da uzuri rashin lafiya an ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun kai kana daga cikin marasa lafiya ba ka da laifi in baka samu fita yin hijira ba yace kai matsar dai ina da ƴaƴa mabiya ƙarfi irin ku za su iya dauka na zuwa madina kawai mu ji haka suka cicibe shi akan gadon rashin lafiya suka ɗauke shi haka nan suna tafiya da shi za su tafi da shi madina yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai mutuwan ajali ya zo sai ciwon ajali ya zo masa an gane ya tabbatar mutuwa zai yi ana cikin tsakar tafiya ba kai madina ba ne sai bawan Allah sai ya daga hannu ya ce ya Allah ga mu baya an ka ga mu baya an ka gani manzon ka shine ya hada hannun shi haka an gane sai Allah ya dauki ransa ga ce kai wannan bawan Allah da ya samu yi hijira ai bai hijira ba da ya more an gane to ya muta kan hanya kace suna ganin kamar bai da lada da ya yi hijira da ya more shi ne sai Allah ya ce wa mai bin baiti bi muhajira ila Allah wa rasuli duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa summa yudrikuhu al-maut sannan sai mutuwa ya riske shi akan hanya bai samu ya cimma inda za shi ba faqad waqa ajruhu ala Allah hakika ladan shi ya auku cikakke a wajen Allah shi wannan bawan Allah an gane su haka wannan Allah ya samu ladan masu hijira na'am حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن خالته ام حي حرام an karbo daga babban sahabi Anas dan Malik daga ainihin yar uwan mahaifiyarsa ummu haram bintu Milhan qalat naman nabi sallallahu alaihi wa sallam yawman qariban minni tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bacci wata rana kusa da ni inji ummu haram manzon Allah ya bacci kusa da mace yaya uba ha ita wannan ummu haram din manzon Allah ya kwanta kusa da ita kuma ga ta mace kasancewanta wato suna da alaka na jini tare da ita muharramarsa ce misali an gane sannan kuma manzon Allah ubanmu ne a cikin addini sai cewa namun nabi sallallahu alaihi wasallam qariban minni annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta wani lokaci kusa da ni an gane ita wannan ummu haram wata tsohuwa ce ita kuma muharrama ce kamar yadda malamai suka yi nuni akan shi na'am nam sun masta ya kaza ya tabassam sannan sai manzan Allah sallallahu sai ya farka yana murmushi fa qultu ma adhakaka nace ya rasulullah me yasa ka dariya ne da ka farka kana ainihin dariya kana murmushi qala unasun min ummati uridu alayya yace wasu mutane ne daga cikin al'ummata aka bujiro da su zuwa gare ni yarkabuna hadal al-bahr za su hau wannan tekun tekun nan wanda yake kore za su hau wannan teku wanda yake kore kalmuluki alal asra alal asirra asirra na'am kaman sarakuna akan ainihin gadajen mulki kaman sarakuna akan gadajen mulki in ka gan su a wa'annan mutane qalat fad'u Allah an yaj'alani minhu sai take cewa ya rasulullah ka roki Allah ya sanya ni daga cikin su to in zama to daga cikin wa'annan mutane daga cikin al'ummanka wanda za su hau teku su yi jihadi fi sabilillah an gani ka roki Allah ya sanya ni daga cikin su fada'alaha sai manzan Allah ya yi mata addu'a ya ce ya Allah ka sanya umu haram daga cikinsu sun manama saniya sannan sai ya ƙara yin bacci bacci na biyu sallallahu alaihi wasallam Ba fa'ala mislaha sai ya ƙara aikata wannan sai ya ƙara yin murmushi ta ce ya rasulullah me yasa kake murmusawa Ba qalat misla qawliha sai yake cewa nasu min ummati uridu alayya hmm. yarkabuna hadha al-bahr al-aqdar kal muluki ala asirra ya ƙara faɗi wasu mutane daga cikin al'ummata wato an bujiro da su an nuna min su a cikin bacci na kuma kowa ya san baccin annabawa gaskiya ne za su hau wannan teku su je jihadi fi sabilillah zamanin manzan Allah ba a yi yaƙin ruwa ba hakanan nan zamanin Abubakar ba a yi yaƙin ruwa ba zamanin Umar Muawiya lokacin da yake gwamna zamanin Umar ya nemi izini Umar ya hana Umar ya ce ya son ya tura al'umma annabi cikin hallaka a ce al'umma na ba su shiga cikin ruwan su yi yaƙi yana tausayinsu su baya son ya halakar da su to zamanin Usman bin Affan shine Muawiya ya nemi izini an gane ko kuma ya gamsar da Muawiya maslahan wannan yakin akwai garuruwan da in ana so a je yakin ba zai yiwu a je ba sai ta ruwan to shine Usman bin Affan ya yi musu addu'a kuma ya ba su izini ya ba da izini a zamanin shi aka fara yaki ta ruwa na farko a gane ko da sunan musulunci misali sila fa qalat misla qawliha fa ajabaha ha to shi ne a lokacin sai annabi ya bata labari cewa kamar sarakuna akan ainihin gadajen mulki a can aljanna sai ta ƙara faɗin misalin maganarta ya rasulullah ka roƙon min Allah ya sanya ni daga cikinsu su fa Allah an yaj'alani minhum ce ka roƙon min Allah ya sanya ni daga cikinsu. fa qala anti min al-awwalin tace ke kina daga cikin na farko ne na farko wa'ancan nan wancan na zamanin na Usman din fa kharajat ma'a zawjaha Ubada sai ita ummu ummu haram sai ta fito tare da mijinta Ubada bin Samit Gazian tana mai yin yaƙi ta fita yaki A wala mara muslimun wato farkon da musulmi suka fara hawa teku tare da mu'awiya sai ta fito kenan mata suna fitowa fagen fama a kwama da maza eh tun daga wannan baiwa Allah ta fito ai cikin yaƙi ko saka su mata babu jihadi a kansu an gane jihadi na mata shine shine aikin hajji kamar yadda manzo Allah ya gaya wa Aisha radiyallahu anha cewa maza sun kwashe lada shin su mata ba za su yi jihadi ba ce mata suna da jihadi wanda laƙi talafihi wanda babu yaƙi a cikinsa shine alhaji wal umra shine hajji da umra amma mata suna zuwa fagen fama su zama to masu dafa abinci masu duba marasa lafiya da abin da ya kama da wannan an gane amma fitowa tare da maza a kwama la Allahumma sai dai idan suna cikin harkokin sai maza suka kai musu hari an ba su dama su yi mai su kare kansu yawwa falamman sarafu min gazuhim a lokacin da suka juya daga yakin lokacin da suka juya daga yaƙin su kafilin suna masu juyowa gida na'am fa nazalu shama sai suka sauka can garin sham na'am fa quribat ilaiha dabba li tarkabaha fa quribat ilaiha dabba hmm. sai aka kusantar mata da wani dabba dan ta hau na'am fasara'atha sai dabban nan ta kayar da ita sai ta rasu an gane an ce an kusantar mata da dabba littarkaba shin ta hau dabban ko ba ta hau ba me yasa aka ce ta hau an ce fasara adha wannan fasara adha ƙarina ne akan cewa ta hau ne an kawo mata dabba don ta hau sai ta hau an gane ko fa qurribat ilaiha dabba littarkabaha farakibat ha sai ta hau wannan dabba fasara ta sai dabba ta kayar da ita fa mata sai ta rasu an gani saka ta riga ta hau dabba sai dabba ya kayar da ita a dawa mata suna suna hawa dabba suna hawa raƙumi mace za ta iya hawa jaki mace za ta iya tuka mota mace za ta iya tuka mashin ko ba ta iya ba gashi nan dai baiwa Allah ta hau mai ta hau raƙumi sai raƙumin nan ya kayar da ita ashe zamanin manzo Allah mata suna hawa abin hawa mata suna tuka raƙumi suna hawa raƙumi an gane su da kansu su ringa sukuwa akan wannan raƙumi kuma raƙumi ya kai da zai kai su an fahimci wannan to da wannan ne masu ganin halaccin mace ta tuka mota suke ganin ba matsala an gane inda wasu na ganin to idan motar mota ya bambanta da raƙumi mota yana iya mutuwa a tsakiyar daji ya za ta yi a matsayinta na mace mota in yi faci ya za ta yi dole ne in mota ya faci za ta yi mu'amala ko mota ya buga ba kuma namiji tare da ita dole ne zai zama to mu'amalar ta gaba ɗaya da maza za ta yi an gane wannan ko kuma barna zai iya faruwa a hakan amma in matan Najeriya ne suna da wannan matsalar mata masu zuwa kasuwa su baje yadda maza ke sakin matansu yadda ka san me zan ce yadda ka san akuyoyi don wani mijin ma wani ya fi san akuyar shi ma fiye da matan shi wani ko kaɗan bai da kishin ma matan shi gaba ɗaya yadda maza ke sakin mata a kasuwa ba tare da wani damuwa ba an gane shine abin da yake haifar da barna mai yawan gaske yanzu a kasuwa yanzu ka je kasuwa yanzu kafin ka ga namiji guda ɗaya ka ga mata biyar ko shida mata su suke cin kasuwa yanzu gaba ɗaya yanzu a kasuwa in ka je yan gwanjo mata ne in ka je yan yan mata ne in ka je wajen masu waye mata ne ga nan wajen wajen cefane wajen siyan kayan gwari mata ne to ina ne ma yanzu ba mata bane hatta wajen wayoyi nan ne ma suka fi yawa ko kaga saboda haka a zamanin manzo Allah dai mata suna hawa mota a suna hawa raƙumi suna hawa jaki an gane wani ko to malamai sun yi magana kan dangane da mota musamman malaman saudiya sun yi zafi sosai akan mota irin su ibn usaimin irin su ibn baz da sauransu an gane mata a saudiya sun dade ba sa hawa mota saboda fatawan malamai cewa idan mota ya lalace akan hanya ba a son su yi mu'amala da maza to idan mota ya lalace ba namiji ya za a yi ga dole sai ta nemi maza yan uwan maza su zo su yi mata gyara to a nan wajen abin da ba a so na mu'amala da mazan su larabawa ba kawun bane ba sa sakin matan haka ne a ce mace ta zo tana tana ciniki da kai ko mace ta zo ta zauna a wajen kawai kana mata gyara kana hajiya kawo miki minara sai a ce wasa da dariya to su ba su haka in kai wasa ya kana dariya da matan jiri kawai kaji ka lahira suna da tsananin kishin iyalansu an gane wannan ko to wannan shi ya sanya kaga sun sun damu sosai kada a bar mata su tuka mota zai zamanto an buɗe ƙofa mata su yi mu'amala da mazan da ba nasu ba an gane wannan ko sai kuma tun da su suna wajabta niqabi zai zamanto dole mata a wajen wajen tuki dan su gani da kyau za a iya cewa ta cire niqabi an fahimci wannan ai ko ta dan ja niqabin dan idan ya bayyana to sun ce bayyana idan ma matsala ne an gane wannan ko to almuhim dai ya halatta mace ta tuka mota musamman idan an amincewa barna idan babu wani barna da zai faru amma idan an ga barna zai faru to ana iya hanawa dan barnan ba wai asalin motar haramu bane kuma ya fi alkhairi fiye da a dako mai tuki miji ya ce in bana nan a dako direba to barnan da zai faru ya fi yawa akan wancan nan gara ta tuka mota da a dako direba da yawa barna da yawa na shedanci ya faru ta hanyar direbobi za ga wani direban ma ya fi mijin kyau an gane ko matar za ta fi sha'awar direban fiye da mijinta kuma ga shi ka damƙa mata shi ko ina ya kai ta kaga ka janyo wa iya zilla na'am to dan ku ya na'am وعليكم السلام za iya yi mana za iya binne amma kaga shi manzo Allah saboda ya san mutane suna wasa da bashi a wasu wurare yakan ce ba zai mai sallah ba sai an biya musamman a Najeriya kar ma a mai sallah sai ya biya kawai saboda yan Najeriya ba su san biyan bashi galiban abin da za a yi sallah amma sai an biya bashi tukuna na'am za a nemi taimakon shi to za a nemi taimakon da aka saba nema yan uwa za su zaga saboda aka a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum na'am kenan ko tambaya alaikum salam na'am eh an fiki ki ciyar kada ki kirga in za ki ciyar kada ki kirga abin da za ki bayar kawai ki dumbuza ki bayar in ko kika kirga to shi ma Allah sai ya kirga lalan da zai baki kada ki kada ki ɓoye dukiya a cikin jaka sai shi ma Allah ya ɓoye miki ladan shi na'am eh da wannan kudin za su kama haya kuma eh. E. baya halatta abinda kai sharadi da mutane za mu gina makaranta to makaranta za gina wannan kudin za su ajiye shi a account har sai an samu kudin ya cika da za a gina makaranta magana kama haya sai su nemi wani kudi daban ba wannan kudin ba tunda ko kuma su ga sai jama'a sai zo su jama'a kudin da ku bada taimako an ce za a gina masallaci to amma kuma kudin bai kai ba za mu kama haya da shi ka gan za su yarda ko kuma da ka nemi taimako ce kuma mu taimako fi sabilla za mu kama haya to da taimakon ba zai kai haka ba gaba baya halatta wannan magana kama hayan sai dai in za su nemi taimako na daban kama haya da shi na'am wa alaikum salam game da kwatankwacin baka ba a ce misali a ce yanzu baka a ce tsawon shi daga nan zuwa nan ne to daidai girman nan a cikin aljanna iya a ce nan nan kawai mutum ya samu aljanna to darajar shi ya fi duniya da wanda ke cikin sa Yau wata shi ne ba ana nufin a cikin aljanna akwai baka bane wanda mutum na jiran dan fashi ya kai mai abin da su kama da shi a aljanna babu wannan ba baka ba kwanciyar hankali ne kawai eh na'am ya kyauta Allah ya saka mai da alkhairi wannan shine abin da ba a saba yi a nan garin Kaduna ba abin da aka sani kawai gashi ma yanzu a nan masallacin a haɗa magarba da shayi ko ake haɗawa ya kamata na ka yi da azahar din nan a haɗa azahar da la'asar zamanin manzo Allah zamanin magabata ana hada azhar da la'asar saboda ruwa da kuma wani uzuri ana hada magarba da isha'i kawai kan mafi yawan mutane saboda an saba da mazhaba guda ɗaya shine mazhaban malikiya wanda yace kawai ana hada sallah ne magariba da isha'i kawai to har yanzu malikawa ne har yanzu wajen hada sallah musallatan mu har da masu cewa su talafawan ne malikawa ne su saboda har yanzu ban ga wasu masallatan salaf masallaci ɗaya ne kawai wannan masallacin da nace Allah ya saka rankai ne inda aka ce an haɗa juma'a da yawan asar yawa ana haɗa azaz da ana haɗa magarba da isha'i duk ana yi an gane wani yanzu aka haɗa azaz da wani zukewa zai zai ce shi bai taɓa ganin wannan ba zai ga abin ya zama to mai daban <laughs> kuma rashin ɗabbaka shi ne Allah ya ji kan malam ba ko malam ba wani ne sani a masallacin da yana yi a masallacin da za ga an yi ruwa da azaz da asar ko zai haɗa azaz da asar kusan na ganin in ban da shi zai labarin da na ji wannan kuma cewa an yi an haɗa juma'a da da la'asar na eh amma su mutanen ai ai kafin zai su yi jayayya sai da suka yi sallar tare sun ga sauki sai da suka yi sannan suka yi suna bazawa saka ba laifi ya yi ba ya yi daidai Allah ya bada iko a ringa dabbaka wannan abun a nan garin dan yana daga cikin abin da ya riga ya bace a nan garin ya bace ba a yi shi Allah shi kiyaye hmm. da muna da muna garin hannafiya ne ma kuma da muna garin hannafiya ba hada sallah su kuma su kuma yan hannafiya hada sallah bid'a ne kowane iri su malikiya ko magarba da isha'i ko ake hadawa ba hada azaz da asar su shafi'awa ana hada azaz da asar magarba da isha'i duk ana yi su da hanabila duk ana yi kuma hadisi ya tabbata ana yi an samu asarai daga magabata ana yi hasin ya zama amma su sai idza jaddad sayr alal musafir maliki ana hada sallah ne in tafiya yayi wahala sai tafiya ya galabaitar da kai amma haka nan kawai ba wai da ka shiga jirgi ka ka hada sallah bala sai in tafiyan ya zama da wahala sai ka hada azab al-asr ko magarba da isha'i sai ya gado ne yawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.